Masu sauraron wannan shiri na da ɗan gari Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin wanda a wannan satin ni Umar Faruk Musa daga ofishin murar Amurka da ke Abuja zan gabatar maku da shi. Kuma za mu fara shirin ne da kirari ko takin da aka yi wa garin raba a wannan shiri na da ɗan gari wanda muka kasashe hawa biyu mataki na farko a wannan satin za mu tattauna tarihin garin sannan a kashi na biyu wanda za mu kawo muku a sati mai zuwa insha Allahu Profesa Muhammad Tukur Usman na sashen tarihi a jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto zai muna tsokaci akan muhimmancin wannan garin na raba gurin ba da kariya daga hare-hare ko yaƙe-yaƙe da ake kaiwa birnin Sokoto a wannan daular ta wannan zamanin. Inda na karaba, in baba na karaba ka wuce. Ma'ana inda na ka in kenan in kana da wani wanda ka sani idan ka shiga za a karama ka za a yi ma karamci amma in babu naka raba ka wuce ma'ana wuce ba nan garin wurin zaman ka bane wannan ɗaya daga cikin kirarin da akwai kirarin da ake mata amma shi kan gaskiya ba zan faɗe shi ba akwai tsarguwa ba sani ba Ina dan raba ni ma ka a kama tsarguwa ta da wannan suna. Profesa Muhammad Tuko Usman gare Afirka. wato kafin ma wato jihadin shehu usman dan fodiyo a yanki na raba lokacin ba za ka ce wato garin raba ba sai dai yanki din yanki ne wanda yake wato manya-manyan dauloli da aka yi su a wannan kusan ƙasa ta wato ta inda ko gulbin rimi yake wato daular zamfara ta da da daular gobir kusan sun rike wannan yanki din a zuwa ƙarni na goma sha bakwai irin wato gwagwarmaya tsakanin gobir da zamfara wanda daga ƙarshe gobira suka samu nasara a kai su suka kafa wato mulkinsu a wurin wanda yake sun ci gaba da zama har zuwa wato ƙarni na goma sha tara sanda aka yi jihadi na shehu dan fodiyo aka kore su daga gurin to babban mahimmanci da zaka ce shine wato yin jihadi da kuma cin wannan ƙasar shine yasa aka kafa mulki a ƙasar raba da kuma garin raba a lokacin wato akwai abubakar atiku wanda yake da ne ga Muhammadu Bello ana ce mishi abokar Atiku na Raba shi ne ya zama wato hakimi wato uban kasa na wannan guri a alif takwas da arba'in da biyu yana nan gurin yana wannan mulki har zuwa alif takwas da saba'in da uku daga ƙarshe ya zama shi ne wato aka zaba sarkin musulmi na takwas a alif takwas da saba'in da uku wanda ya ta mulki har zuwa kusan alif takwas da saba'in da bakwai. Za ka ce wato muhimmancin raba a gurin shine su shugabannin jihadi sun kafa garuruwa irin wannan wanda suke a gefen Sokoto. wanda yake saboda tsaron garin Sokoto da kuma sauran al'ummomi da suke wuraren. Saboda haka ita zama kasancewar raba tana wato a gefe kusan za a ce akan boda kenan za mu ce iyaka. Tana kula da duk wasu hari-hari da za a samu daga irin tsofaffin sarakuna na gobe wanda aka kore su wanda za su fito ko daga arewa ko kuma daga arewa maso gabas a lokacin nan ƙasa ce wadda take kasancewar wato wannan gulbi na sokoto ya bi ta wajen ƙasa ce mai arziki ta wajen noma kuma can can a cikin tarihi ana da bayani cewa akwai sana'o'i da aka yi ta yi a wuraren amma dai irin wato irin wato aiki na tama wanda shi wannan karfe ne wanda a bakin karfe kenan wanda akan yi amfani da shi wajen yin kera wato abubuwa na makamai da kuma sauran abubuwan da ake yi amfani da su a gida a wuraren da suke kaman garuruwa irin su rara su gwadoji da kuma madawa duk wannan kasashe na wanda ce garuruwa ne ce wuraren zama ne na al'ummai wanda suke da suna cikin rabarin yanzu raba ta zama wato karamar hukuma a 2021 lokacin da aka mai da ita a wato karamar hukuma kuma rabadin garin rabadin shine ya zama um, wato hedikwata na wannan local government a kamar yadda muka ce wani mahimmanci na rabaciya shine nan ne mahaifar firimiya na farko na nan wato a arewacin najeriya wanda shi ma kamar kakansa wato abokar a din shi ma ya yi hakimi wato uban ƙasa firimiya na um, arewacin najeriya sa ahmadu bello wanda yake daga baya ya zama sardaunan sokoto kafin ya zama sardaunan sokoto sai da ya yi mulki na uban ƙasa wato hakimi a nan raba a ƙasar raba 1934 zuwa 1938 akwai wani abu da ya haɗa zama uban gari ko uban ƙasar raba da masarautar sarkin musulmi ta sakkwato ta yadda yana yawa a ce waɗanda suka zama uban ƙasa na raba sun ci gaba wani lokaci suka zama sarkin musulmi a sakkwato? eh kamar yadda na faɗa daman saboda kasancewar ita raba inda aka inda aka kafa ta din sai ya zama na 'ya'yan sarki su ake kaiwa tun daga tarihin da muka sani dai dan shi wato abubakar atiku wanda ake ce mashi na raba din ɗa ne ga muhammadu bello wato sarkin musulmi muhammadu bello to kuma idan muka tuna an ka karanta abubuwan da tarihi ya kawo game da gwagwarmayar shi firimiya na arewacin najeriya wato sa ahmadu bello za a san cewa yana cikin wanda suka nemi sarauta shi ma ta sarkin musulmi din a alif ɗari tara talatin da takwas amma dai ko da yake allah bai bashi ba maganan cewa a ah, ba lalle ba an ce wai duk wanda ya sarauta gudun ya zama sarki musulmi ba ne amma kasancewar jikokin bello ne ake kaiwa suke yin sarauta a wurin saboda haka za a ga cewa suna iya neman sarauta idan ta faɗi ta sarkin musulmi don kuma Allah ya sa a shi wanda ya fara yin uban ƙasa a wurin kaga shi ya yi sarauta din ta sarkin musulmi yanzu a garin raɓa akwai wani abu na tarihi da za a shiga garin a ganshi shi ko koya yake eto eh wato kasancewar an ɗauki lokaci da dama kuma sannan wato kamar yadda na ce kusan da aka kawo mulki na turawa a lokacin nan ne zaka ce an samu abubuwa kamar na wato na zamani da aka kai wajen gina makarantu da ba zan ce abin nan ba amma dai kamar dakin shan magani da kuma irin wannan amma dai can a ci irin na baya sai dai ko abin da ya danganci abubuwa na sarauta nasu irin na gidajen sarauta wannan za ka samu irin wanda yake ya danganci abubuwa ne na tarihi na can baya kawai amma dai ba wuri ne wanda yake za a ce ko wani daga cikin fitattun shugabannin ya je ko ya yi wani sansani ko kuma ya abin nan ba amma dai ana da bayani cewa shi kanshi abubakar atiku ya yi kokari wajen nasa jihadin saboda ko da yi mulki akwai waɗanda suke ba musulmi bane a kewayen rabadan kuma ya yi ta kokari ya jawo abin nan su ya jawo hankalinsu sannan ya yi musu wa'azi kan su dawo kan hanya ta musulunci wanda kuma an ci nasara ga wajen wannan wato fiye da kowane gari ko yanki a lardin arewa ana ganin suman Amadu bello da yake ahmadu bello raba ma akan kira marigayi sardauna ya sanya garin ya ɗaukaka saboda muhimmancin shi Amadu Bello da ya zama premier na arewa ta Najeriya ko? Eh haka ne. Haka ne tun da ya shiga makaranta ma ko da yake middle ta katsina ai kaga lokacin Amadu Raba ake ce mishi. Daga baya ne da girma ya zo mishi kuma sannan ake kiran shi Amadu Bello amma a makaranta wajen karatunsa da yi, ya madura ba ake kiransa a lokacin ba. saboda haka shi ya ba da gudunmuwa wajen fito da sunan da kuma wato mahimmancin gari din fiye da kusan duk wanda za ka yi magana in dai a wannan zamanin da muke ci. kuma daga ƙarshe ya zama na kusan koda da ya tafi din yana firimiya a can kaduna duk alaƙar shi da abin da nashi duka bai yanke ba da can rabaɗin duk da cewa ba shi yake yin sarauta ba amma dai kusan ya wato abin da kusan ya ɗauki wurin tunda ma ya fashe ce yana ba shi duka muhimmancin da ya kamata a irin yadda sunan gurin zai ci gaba da abin nan kuma raba tana cikin ƙasashe wanda suke kunci a yankuna a nan sokoto dai wanda suke kowa ya riga sun cewa tana da wannan muhimmanci da. Masu mu da wannan bayani na Profesa Muhammad Tukur Usman muka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan tarihin babban garin Raba wanda nan ne mahaifar sarnanin Sokoto Ahmadu Bello tsohon firaminista na arewacin najeriya in Allah yadda a makon gobe za mu ɗora wannan shirin daga nan yanzu kun a madadin doyen da suka taimaka shirin ya zo muku umar faruk musa ne daga nan ofishin murya amurka abuja ke muku fata alheri da kasancewa cikin koshin lafiya.